manuniya. mun sadaukar da kai an hana shigo da kayan nan an hana ba da kuɗin nan mun tagayyara waɗannan wahalar da muka sha mun sha ta a banza. Ɗaya daga cikin mafasa bakin harkar harkallar siyasa a Najeriya kenan ke cewa ya gano wani yunkurin ta da wata sabuwar ƙura. Ko dake dai kuma tuni ganin irin ƙurar da mawaƙi rarara ya tada ta sa wasu 'yan ƙasa sun fara tambayoyin cewa shin ko me ya fita da tarnaki a taron tone-tonen da rararan ya kira? Gwamnatin da nake tsammani idan za a yi kaso gwamnatin Buhari in an zo an zuba minisoci guda goma a ce rara dauki biyu saboda ko baka so na a gwamnatin Buhari zaka ce na ba da 20 ko 15% ko shi shugaban kasan bai ba 10% ba sai da kuma shehun malamin jami'ar da ke nazari akan waƙoƙin rararan farfesa Abdalla Uba Adamu ya ce ai da ma a irin wannan salo ne shi rararan ya shahara abin da yau Buhari ba abu ne sabo ba sai haka yayi wa shekarau yayi wa takai yayi wa kwankwaso yayi wa tanko ya kasai yayi wa baraka sani yayi wa sunusi lamido sannan kuma ba wanda zai mamakin zai wa sha'aban sharaɗa amma ya yi masa. Shi kuwa tsohon shugaban hukumar zaben tare Najeriya farfesa a jiga cewa yake a wasu manya-manyan kurakuran 'yan siyasar Najeriya da ya kamata a gyara. Ya kamata a ɗauki tsatsaran matakai da mutum ya bar jam'iyyar da aka zaɓe shi ba wani kace na ce shi kenan sai a sake zaɓe. Waɗannan ba so mun muka tattaɓo cikin tarin muryoyin da za ku cikin wannan shiri na manuniya. Mai sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma mu da sa'ar sake saduwa cikin sabon shirin manuniyan da sashen Hausa na muryar Amurka ne kan tsara. Shiri na ɗari da arba'in da biyu cikin jerin shashiren manuniyan da kan kutsa yankunan birni da na karkara. Me yiwa kutsa da demokaradiyya ta yi a sassan duniya ne kuma ya sa wasu ke bayyana buƙatar ganin an daina mata muguwar harara. Domin kuwa tsohon shugaban hukumar zaben tare Najeriya Farfesa Tahir Jega ya ce a ko wasu gyare-gyaren da suka zama wajibi idan har ana son demokaradiyar Najeriya ta daina gani garara-garara. Muna ganin tun da dai so muke a ƙara samun inganci ga wannan al'amari na zaɓe. Yanzu muna da kusan shekara hudu kafin wani zaɓe. Ya kamata a gyara eh, kundin tsarin mulki kuma a gyara eh, dokoki na zaɓe. To ita dokar zaɓen me kake ganin ya kamata a gyara a cikinta? Eh, akwai abubuwa da yawa na ba da shawarwari kusan kashi bakwai misali amfani da na'ura technology yana da kyau kuma ya kamata mu ci gaba da yin haka amma a tabbatar amfani da na'ura ta zamani ga harkar zaɓe yana kawo inganci ne ba yana kawo kace na ce ba abu na biyu na ce ya kamata lalle a ɗauki tsauran mataki ga 'yan siyasa waɗanda za a zaɓe su yau a wata jam'iyya suna shiga majalisa ko suna zama gwamna su tsallaka su koma wata jam'iyya sai na ce ya kamata a ɗauki tsatsaran matakai wanda da mutum ya bar jam'iyyar da aka zaɓe shi ba wani kace na ce shi kenan sai a sake zaɓe yana so ya zo ya ci zaɓe a kan sabuwar jam'iyyar da ya koma. Game da ba da damar damƙa dala ga 'yan kasuwa don shigo da wasu kayayyakin masarufi a Najeriya har guda arba'in da ɗoriya kuwa Honorable Nasiru Garba Ɗantiya ne ke cewa ai an tabka kuskure saboda talaka ya riga ya gayyara Mun sadaukar da kai an hana shigo da kayan nan an hana ba da kuɗin nan mun gayyara abincin ya yi tsada kuma an ce duk da haka manoman sun samu arziki. Me nake nufi da yanzu wannan an yi ribazin waɗannan duk waɗannan wahalar da muka mun sha ta a banza to amma baka ganin cewa watakila ita gwamnati waɗancan muradu da aka zayyana ta watakila ta tantance ne tana ganin cewa kamar kwalliya bata biya kuɗin sabulu ba a'a watakila wannan gwamnatin tana ƙoƙarin duk abin da waccan gwamnatin ta gabace ta tana ƙoƙari ta warware su ko da dalili haka ko babu ko da yaushe suna duba suwaye suwaye suke shigo da waɗannan kayayyakin ni a nawa zargi watakila ana so a farantawa wasu waɗanda su su ne suke shigowa su masu amfana ba tare da an duba cewar menene amfani haka ga 'yan Najeriya gaba ɗaya ba. 'Yan ƙananan abubuwa 'yan abubuwan yau da gobe don me yasa zan ɗauki dola in je in ba mutanen da suke yi a China in hana mutane na nan aiki kayayyaki guda arba'in da wani abu duka yawancinsu ƙananan masana'antu ne waɗanda ke zamu iya yin su a Najeriya. Da alamu dai har yanzu sukuwar sukar da mawaƙi Dauda Ka hutu rarara wa gwamnatin Buhari na ci gaba da kawo girgidin gyaran gida. Amma dai ganin garajen gabzar juna da ake a yanar gizo ya sa waɗanda ke saran kafa labarin da ba na yanar gizo ba sun fara tambaya cewa wai me yayi zafi ne cikin kalaman na mawaƙi Dauda ka Kahutu rarara. A gaya ma talaka gaskiya Buhari ya kashe ƙasa ya rushe ƙasa. Dole in zo fito magana nan Saboda yanzu a gwamnatin 把这啃一啃一。 duk bala'in da muka yi muka gama a ƙarshen rayuwa ta aka so a ɗauka ran da aƙona min ofis aƙona min gida aƙona min motoci aƙona min plaza ake nema na a kashe ni washe gari aiji wanda ya sauka ya ce ya cire min yan sanda saboda haka ni yanzu me aka ta wani tsoro za a ban gwamnatin da nake tsammani idan za a yi kaso gwamnatin Buhari in an zo an zuba ministoci guda goma a ce rara ɗauki biyu in an zo an raba MD a ce in goma goma ne ni ni ni dauki 15 saboda duk wanda ya ƙina ko ba so na a gwamnatin Buhari ka ce na bada 20 ko 15% ko shi shugaban kasan bai ba 10% ba akan gwamnatin Tinubu na zo ne ne magana duk duniya zagin mahaukaci duk arewa duk wanda aka ba minista ka dauke shi ka aje shi sai ka hada da ni ba za ka gan shi ba ko waye shi in ka cire yan gandu irin su Abdullahi Gwarzo irin su Nuhu da irin su Kashim irin su Abu Ibrahim su Ibrahim Masari in ka cire waɗannan su ne yan gandu waɗannan su dole su yi amma duk wanda ya zo ya taya na fukuwa dan a lokacin aka ce ba wanda zai iya tallar tinubu ni ya zo na ce to an ko da kuyi ba zai gama arewa ba na je na buji waka jagaba shine gaba Allah shine gaba kuma Allah ya taimake mu Allah ya karba duk abin da ake nema wanda ake so a samu aka same shi. Tuni dai shirin manuniya ta ninka jihar Kanawa don tattakin tattauna da fitaccen shehun malamin jami'an nan farfesa Abdalla Uba Adamun da farfesa ne a bangori guda biyun da dukkanin bangorin guda biyu kuma ya yi shura. Kuma da yake farfesan ya yi wani dogon bincike da nazari a kan mawaƙi rarara mun nemi jin ta bakin me da me ya gano ne a binciken da aka ce ya fara shi ne tun bara. Kalaman shi dai ba su nuna cikakkiyar da'a ba. ko babu komai dai eh, muhammadu buhari uba ne kaka ne dattijo ne mutum ne wanda ya kamata a girmama shi komai laifinsa amma ni hankali na bai sako akan kalamansa akan Buhari ba damuwa ta da shi shi rarara ni ina nazari ne akan mawaka kuma yana ɗaya daga cikin wanda nake nazari akai na yi akan ala na yi akan yan hip hop to shi ma kuma yanzu ina yi akan sa saboda abin da muka gada kenan nazari abin da muke yi don mu ga me masu fasaha irin sa suke yi da kuma dangantakar su da al'umma saboda haka bayanin da yayi akan Muhammadu Buhari wannan shi ta shafa amma ni na mai da hankali ne akan waƙoƙinsa tsarin waƙoƙinsa da kuma yadda waƙoƙinsa suke nuna wani abin takaici a kano yadda siyasa kano ta ɓaci da irin zambo da abin habaici da, da gori da shauransu. Ka yi mamakin waɗannan kalamai na sun ci karo da abin da kuka nazari? Ban yi mamaki ba, saboda in ka dauki waƙoƙinsa akalla ba a ƙasar ba guda talatin zuwa talatin da biyar wanda ya yi kan 'yan siyasar Kano. to za ka ga cewa abin da yau Buhari ba abu ne sabo ba abin da ya saba da shi shine yau yana tare da mutum kuma abin mamaki ba dole ne su bata da mutumin ba amma idan wani ya bata da wannan mutumin da yake tare da shi mutumin zai iya bashi kuɗi ya ce ya zagi wancan mutumin sai ya zage shi sau haka ya yi wa shekarau ya yi wa takai ya yi wa kwankwaso ya yi wa tankwaya kasai ya yi wa baraka sani ya yi wa sunusu lamido sannan kuma ba wanda zai yi mamakin zai wa sha'aban sharaɗa amma ya yi masa saboda haka ba shi da abin da tura suke kira principles saboda haka ko kuna tare da shi idan wani ya biya shi kuɗi ya ce ya yi maka zambo to zai yi maka. Mai sauraro wannan fa kaɗan ne daga cikin doguwar tattaunawar mu da shehun malamin jami'a Farfesa Abdullah Uba Adamu muka ɗan gutsira. Idan Allah ya yarda za ku ji shehun malamin yana jawo hankalin 'yan siyasa akan wasu batutuwa da ya ce ya kamata su lura. Sai dai kuma kafin mu yi sallama ma sai mun sanar da dukkanin masu dafifin dafe mu rabu iko cewa su ci gaba da tuna cewa kwanakin da aka keɓe musu fa suna ƙara ƙarewa ne kullum kwanan duniya babu maganar jira. Domin kuwa daga juma'an nan ma saura kwanaki dubu ɗaya ɗari uku da biyu ne su yi sallamar sakin kujerun da da su ne dama suke ta ɗiban dukkan wata gararamar gara. Kuma a madadin dukkanin waɗanda kan taimaka wajen tabbatar wannan shirya zama zo muku musamman dai abokan aiki Mahmud Ibrahim Kwarin jihar Kanawa da Maman Manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da muryoyin da masu sauran mu ke son saurara. Ni Isa Lawal Ikara da kan shirya an gabatar ne nake cewa sai kun mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya.